بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu a wannan darasi na shida a cikin wannan littafi mai albarka littafin lum'atul itiqad a yau alhamis goma sha biyar ga watan jumadal ula a wannan shekara ta 1434 daidai kuma da 25 ga watan afrilu watan hudu shekara ta 2013 miladiya a jerin gwanon sifofi da mana yake mana bayani na ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda suka tabbata a ingantattun hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama da sarihin ayoyin alkur'ani mai girma malam ya lissafa mana sifofi goma sha uku waɗanda yake abin da ya kama daga sifa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar sifa daga ta ɗaya zuwa ta hudu dukkan su sifa ne na abin da ya shafi zatin ubangiji subhanahu ta'ala ko kuma a'a sifa ta ɗaya da ta biyu da ta uku duk sifa ne na zati amma sifa ta almaji zai zo sifa ce fi'iliya da yake yara ga aikin ubangiji subhanahu ta'ala. to har inda malam ji lissafa mana cewa yana cikin sifofin Allah ta'ala al-istiwa cewa ya daidaitu akan al'arshi daidaituwan da ta dace da shi wannan kuma ya zo a cikin alkur'ani mai girma a wurare guda bakwai ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ma kansa da cewar shi din ya daidaitu akan al'arshi daidaitu da ta dace da shi yau za mu tashi a sifa ta goma sha hudu malam yake cewa <clears throat> bismillahir rahmanir rahim wa qawlu ta'ala a amintum man fis وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال ائتكها فإنها مؤمنة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي صفة قوم شهوري صفة العلو cewar shi Allah maɗaukin sarki maɗaukaki ne ma'ana komai yana ƙasan shi shi kuma yana saman komai shine ma'anar maɗaukaki kullum da ke ko maɗaukaki ne a zatinsa hakanan maɗaukaki ne a sha'aninsa hakanan kuma maɗaukaki ne a ƙarfin ikonsa subhanahu wa ta'ala da aka ce shi allah maɗaukin sarki ya daidaitu akan al'arshi wannan yana alamta cewar yana sama kenan to kuma akwai dalilai masu zaman kansu da suke nuna shi allah ta'ala din yana sama kenan cewar ya rito al'arshi daban dalilanta daban haka nan cewar yana sama kuma dalilan wannan matsalar daban ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to Allah cewar dan yana daga cikin cewar ya rito akan arshi yana sama shi malam ya goyo matsalar al-istiwa da matsalar kuma matsalar ta al-ulu ubangiji subhanahu wataala yake cewa a amintu man fis sama'i shin kun amince ma wanda ke sama yana malaika shin kun amince ma wanda ke sama wa kenan Allah subhanahu wata'ala kuma abin da zai nuna maka Allah subhanahu wata'ala shine aya take nufi fadin shi da yace a amintu man fis sama'i an yaksiba bikum al-arda fa idza hiya tamur shin kun amince ma wanda ke kasa ya sanya muku gobara wanda ke sama an yaksiba bikum al-arda ya kifar muku da kasa abin da zai nuna maka Allah madaukakin sarki ne shine shi lafazin man da ya zo kuna jina da kyau ko yana daukan lafazin lafazin ne mufradin mufakkar amma ma'anar shi tana zuwa mufrad ma'anar tana zuwa jami'i to don ya nuna maka Allah ta'ala ne da kansa sai ce a amintu man fis sama'i an yakhsifa sai kawo fi'ilin ya zama mufrad bai ce an yakhsifu ba in ce an sifu sai mai fasara ya ce mala'iku amma sai ce an ya yi muku ya nutsan muku da ƙasa to haka ya nuna kenan Allah ta'ala ne shi shi kadai don mala'ikun da ke sama Allah ta'ala kadai ya san adadin su kenan kuskure ne ma mutum ya ce wai an yi amintu man fi sama ana nufin mala'ika ne ko kuma a'a a amintu man fi sama shin ko amince ma wanda burbushin mulkin sa yake sama to mulkin shi bai kasa kenan in ka ce mulkin Allah yana sama bai kasa walillahi mulku samawati wal ard saboda ka aya a fili take a fayyace take cewar ta yi nuni Allah ta'ala yana sama kuma haka suka zo a cikin a cikin surar wurare guda biyu a amintum man fi sama'i an tamur am man sama' an hasiban kaga a sura yanzu mana da ayoyi nawa kenan biyu da suka tabbatar da ubangiji subhanahu wataala yana sama mu dama mun sha maimaitawa cewar malam yakan kawo dalili ɗaya ne ba wai akan babu su ba idan babu kana na ɗalibin ilimi ya kafa ka akan abin da yake sannu a hankali sai ka zo ka samu dalilan ko abin da yasa muke ƙara bayanin saboda mun tattauna masayi din a baya sosai da sosai yanzu malam ya kawo aya ɗaya take nuna Allah ta'ala na sama ko kuma mun ƙara aya ɗaya wacce take tare da wannan nau kenan biyu duk sun tabbatar da Allah ta'ala yana sama hakan nan ubangiji subhanahu ta'ala yake ce da annabi isa alayhi salatu wasalam wa idh qala Allah ya isa idh qala Allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni wanda zai sanya maka bacci ne kuma wanda zai dauke shi ne zuwa gare ni mazam aya ta nuke kenan ta uku aya ta hudu faɗin Allah ta'ala cikin suratul nisa'i akan annabi isa alayhi salatu wasalam وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه أبنا ما قالوا على مريم بوتانا عظيما وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شيء من ما لم يؤمن إلا الاتباع إيه؟ بر رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما يا إيه الله هاي رفعه الله إليه رفعه الله رفع فعل ماضي الله اسم الجلاله fa'il kenan ko ilaihi ha'u game da yuri ilahun ila ismul dalala Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi masa mu nau kenan aya ta hudu kenan aya ta hudu kenan to karmi nisa sai waɗansu ke cewa ai rafa'ahullahu ilai Allah ya ɗaga sa ne inda Allah ya ɗaga sa ne da bai kawo ila ba kamar yadda bai kawo ila ba annabi idris ce wa anahu makanan aliyan bai kawo ila a ciki ba bai ce wa anahu ila makanin sai ce wa anahu makanan aliya mun daga matsayinsa kun gane wannan da kyau ko kenan ga gashi a cikin da ake cewa yana nan kan katangar aljanna yana kafa yana ciki wa makana aliya wannan shafa labari shuni ne ina ba mun gano wannan da kyau amma na annabi isa da yake Allah ya ɗauki shi ne da zatinsa sai ce barrafa Allahu ilaihi kuma ya ce wa uka ilayya masa ma'ayi hudu kenan ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u ilaihi zuwa ga Allah ne yas'adu yake hauhawa al kalimu at-tayyibu kyawawan maganganu zuwa ga Allah suke dagawa shine yas'adu abin da ke yin sama ka annama yas'adu fi sama yi za a kiran lifta da sunan mas'ad abinda ke daga mutum zuwa sama aga eh ina fata wannan da kyau ko to yanzu mun samu ayoyi nawa kenan biyar kenan a karo su wannan ta'arujul mala'ikatu ta'arujul mala'ikatu war ruhu fi yawmin kana miqdaru 50 alf ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hauhawa war ruhu da mala'ika jibril ilaihi zuwa gare shi al'uruj sama kenan isa ya kira isra'i da mi'raj isra'i daga baitul daga ka'aba zuwa baitul maqdis mi'raj shine tsanin da aka sanya daga baitul maqdis zuwa sama shi za a kira shi mi'raj domin sama akai ina fatan mun gano wannan da ke ko wadata dalilai da suke nuna shi Allah ta'ala ya ce yana sama dalilai da sun fi shuru masaki dalilai ne ba ƙananan dalilai ba na nassoshin alkur'ani mai girma da nassoshin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an sallama yake Allah ta'ala yake cewa wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi waɗanda ke can wurinsa ba sa girman kai wurin bauta masa ya nuna yana yana yana kenan yana sama kenan Allah ta'ala ya ce tanzilul kitabi min Allah al-aziz hakim ka taso tun daga suratu الزمر حتى قاري أحامي ما خلقنا تنزيل تنزيل تنزيل تنزيل من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله من الغافر الذنب تغافر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم قاسنا تندق فرق زمر حركة جي ما خلقنا ذاك تنزيل سوكاكي سوكا أنا جي سوكاكي رجعنا كينا sama kenan kaga yanzu waɗannan na hamaye na hamaye gaba ɗaya na muke da su ce ba mu da alaramomi kenan yana eh, ake magana da gwani cikin shi dishakku eh duk wani san ba gwani gwani kuma cikin shi dishakku sannan ka mu ƙara da ta zuma zai nuna mana nau kenan masu tanzili kenan hami masu tanzil banda zuma ita ba ta da hami sannan sai kuma mu shiga tanzilu a cikin qur'ani wa innahu la tanzilu رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين tun da aka ce saukakke ne ya nuna daga daga sama kenan to wanda ta bangaren ayoyi kenan ta bangaren hadisai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi aka kawo mashi zakka ya sa hannun shi mai dubin daraja ya raba ta sai wani fitsararre wanda yake uban ya yi imani ne da baki imanin bai ke zuci ba isa ka kira da fitsararre dan ba masu abi bane kun lura da ke ko wanda yake imani da baki imani da zuci shine sahabi ya faɗi ya ce a nan salama ya raba sai ce ya Allah kai adalci a ufbillah yanzu magana da ya faɗa kasan ba sahabi bane inda ya zai buɗe bakin shi ya ce manzo Allah ya adalci a nan salama ya ce idan ban yi adalci ba wa zai adalci ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama yanzu shin ba za ku amince mani ba alhalin ni ne amintaccen wanda ke sama kaga fa nan sai hadisi yana cikin muslim ala ta'manuni yanzu ni ba za ku amince mani ba wa ana aminu man fi sama ni ne amintaccen wanda ke sama wa kiran Allah subhanahu wa ta'ala to dalili akan Allah ta'ala yana sama dalilai ne masu tarin yau ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama idan mata suna tattaunawa kowace tana faɗan tana faɗan abin da ta tsere mai wata da su kamar Aisha ita ce kaɗai Annabi sallallahu ya aura budurwa kamar Safiya bint Huyay ita ce kaɗai wacce take auren Annabi babanta Annabi kawunta Annabi kullum da ke ku take auren manzan Allah manzan suna yake aurenta kuma tarihi yake nuna babanta Annabi Musa ne kuma Annabi Haruna dan uwan Annabi Musa ne ina ba ta mu fahimci wannan da ke ko sai zainab binta jahash ta ce ku da duk iyayenku ne suka aurar da ku ni Allah ta'ala ne ya aurar da ni min fauki saba'i samawati saboda wabatin Allah yana ko ina babu shi a Qur'ani kwata kwata ɗaya kenan babu shi a da'awar wani annabi tun daga annabin farko har annabin karshe babu wannan maganar nawa kenan biyu babu wani sahabi ɗaya da yake da aƙidar Allah na ko'ina n'o kenan to haka ai kafa bi zalika hujja kenan babu wani annabi da ya zo da cewar Allah ta'ala yana ko ina daya babu wata aya a qur'ani kwata kwata da ke nuna Allah ta'ala yana ko ina n'o kenan biyu babu wani sahabi da yake da aqidar Allah yana ko ina n'o kenan to shi za ga ashe aqidar ta Allah ta'ala na ko ina aqida ce wata take ta baƙon haure ce shigo da ita ga cikin musulunci ba a cikin musulunci take ba mazhabar hanabila mazhabar hanafiya ta asali babu aqidar Allah ta'ala na koyina mazhabar malikiya ta asali babu aqidar Allah ta'ala yana koyina dalili kuma aka haka ita ce risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani wacce ake ake karanta ta a makarantun larabci amma ake tsallake babu aqida yake cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi ita shi Allah fawqa arshihil majid yana saman sa mai girma bi zatihi da zatinsa wa huwa fi kulli makanin bi ilmi shi kuma Allah ta'ala yana ko ina ne da sa kaga ya hada ayoyin kenan cewar yana kan sa da zatinsa sun mastawa alal arshi a wurare guda bakwai cewar yana ko ina da ilminsa Allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman ahata bi kulli shay'in ilman wasi'a rabbuna kulli shay'in kulli shay'in ilman wasi'a rabbi kulli shay'in ilman wasi'a kulli shay'in ilma kaga duk ya nuna kenan ilminsa babu inda mutum zai je ya buyan ma ilminsa gashi an ce babu wata aya a cikin qur'ani da ta nuna Allah ta'ala yana ko'ina to amma wata aya da ke cikin suratul mujadala fa mujadala ko wahdi ne alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu kuma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in 'alim alam tara shin baka ga ba anna allaha lalle shi allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ya san duk abin da ke mai bakwai da kasai bakwai ya san su kai baka san shi ya san su ba ka sani fa ma yakunu min najwa thalathatin ba wasu mutane uku da suke ganawa suke kuskus illa huwa mu sai Allah ta'ala shine na hudun su ma yakunu min thalathatin illa huwa mu wala khamsatin illa huwa sadisuhum ba mutane biyar da za su ware suna tattaunawa ce Allah shine na shirin su wala adna min zalik hakan nan ƙasa da haka ba daga uku lissafin ya fara ba to mutum biyu su ware Allah ne na ukun su mutum ɗaya yana kuskur da shi da tunanin zuciyarsa Allah ta'ala shine na biyunsa hakan nan mutum goma su ware Allah ta'ala shine na sha ɗayansu wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum wace Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance inna Allah bi kulli shay'in alim kuma yana bi ma'amul inna Allah bi kulli shay'in wannan ayar babu inda take nuna Allah ta'ala yana koyina ta ina domin Allah ta'ala ce alamdar annan laha ya alamu sai Allah ya buɗe ayar da ilimi shin baka san Allah shin baka ga cewar Allah ya san abin da ke samai bakwai da kasai bakwai ba a yana cikin abin da ke samai bakwai da kasai bakwai mutum uku su wari su gana mutum biyu su wari su gana mutum goma su yi mitin mutum talatin su yi mitin ko ba ciki yasa da ya kawo shi ijmala sai ya kawo tafsira kenan tunda ya ga ilimi yake nufi to baya nuna cewa wa huwa ma'ahum yana tare da su da zatin sa ne a yana tare da su ne da ilimin sa idan ka ce yana tare da su ne da zatin sa wannan aqida ta kiristanci ta alhulul Allah ta'ala ya shiga mutum kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ke wannan aqida ma ba ta musulmi ba ce wa huwa ma'ahum Allah ta'ala yana tare da su ne da abin da ya muka ce da ilimin sa dan ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa fil ard anna Allah ya'lamu ya sani sannan ya rufe ta kuma da ilimi ina fata mun gano wannan da ke. kenan sai ka tun tunda ya ce wa huwa ma'ahum Allah ta'ala yana tare da su kuma kamar karanta a karatun jiya na suratul hadid kuna kun fahimci wannan da ke ko da muka karanta ayar da na suratul hadid aya ta bakwai daga cikin ayoyin da suke nuna Allah ta'ala ya daidaito akan arshi ai mun karanta huwa ma'ahum Allah ta'ala yana tare da su ita tarayya ta Allah madaukakin sarki da yake da ita da bayansa tarayya ce kala biyu akwai ma'iyya amma Allah yana tare da kowa arne da musulmi mummuni da fajiri hatsabibi da mutumin kirki Allah ta'ala yana tare da su yana ganin su kenan babu inda mutum zai je ya guje mishi Allah ta'ala yana ganin sa kuna ji da kyau ko yana jin abin da yake faɗa wannan mutumin kirki ne ko ba mutumin kwarai ko ba mutumin mutumin kwarai ne ko ba mutumin kwarai ba duk Allah ta'ala yana tare da shi dan yana ganin abin da yake yi yana jin abin da yake faɗa yana sanar da abin da yake aikatawa ita ya kira da suna ma'iyya amma gamammiyar ma'iyya kenan sai kuma ma'iyya khassa keɓantacciyar ma'iyya da Allah ta'ala ce inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun inna Allah lalle Allah ma'al ladzina taqaw yana tare da waɗannan da suka ji tsoron sa wallazina hum muhsinun wadanda yake su ne kuma masu ihsani kenan jinsi nawa kawo at-taqwa da al duk waɗanda suke da takawa suke da ihsani Allah ta'ala yana tare da su da da iliminsa da taimakonsa da agazawarsa da nasararsa sai ga babu irin kutun hula da ba a kitsa ba sai an gama kitsawa an ɗauka kawai zai fashe kenan sai ga kawai mutum ya riga shi bai san ma ake yi an yi wannan ba su ɗin ba su to irin ta ce kuma ta annabi Musa alaihi salatu wasalam falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi inna ma'i rabbi sayahdi to ya za ku fassara mu wacce da cikin suratul taha قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وتمعيتي خاصة وعامة kuma kaga wani abu ayar tana nuna Allah ta'ala ba wai yana ko ina ne da zatin sa ba sai ce la takhaf innani ma'akum ani ina tare da ku sai ce asma'u wa ina ji kuma ina gani kenan da da mun da yana tare da su ne da zatin sa ba zai ce kuma asma'u wa wa kun fahimci wannan da ke ko kuma walillahi al-masalul a'la ka sani abin da yake magana ma'iya ta zati kana tare da mutum da zatin sa daban da kuma kana tare da shi kana sauraren shi daban sau mutum zai kira ka kana nan mina shi yana lagos ko yana anacha ko yana kano ko yana sokoto ka ji kana cewa na ina tare da kai ina tare da kai ko baka ce haka waya eh kana cewa kana tare da shi ma'ana kana jin sa sai ce sai shi zai ji kamar cewar ka ji sai ce a ah, ina tare da kai ina tare da kai ma'ana kana jin sa kun fahimci wannan da ke ko wani lahir masu ala sau nawa kasashen duniya wata tana gabashin duniya wata tana yammacin duniya wata za ta aikata taɓar gaza ko ba taɓar gaza ba sai wata ta ce muna tare da ku kasance suka tashi gaba ɗaya suka koma can a muna tare da ku muna goyon bayan ku za mu ba ku taimako za mu ba ku agaji za mu ba ku kaza za mu ba ku kaza za mu ba ku da ka babu cin karo tsakanin wannan ma'iyya ma'iyya khasa da ma'iyya amma in dai ka samu ma'iyya a cikin qur'ani da Allah ta'ala ya ce ina tare da ku ko ina tare da su to za ga ɗaya wannan azuzuwa biyu ne ko dai ma'iya khasa Allah ta'ala yana tare da bayan shi baki ɗaya yana sanar duk abin da suke aikatawa abin da ma'iya amma yana tare da su baki ɗaya yana sanar duk abin da suke aikatawa ko kuma ma'iya khasa yana tare da su yana ba su kulawa ta musamman kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wasallam ya faɗa da gaba teku baya fir'auna kuma jama'un sun hangi juna fir'auna ya hango annabi Musa da mutanansa abin nan annon fir'auna ya hango annabi Musa da mutanansa annon Musa ya hangi fir'auna da mutanansa shine falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun suka ce an daga an gama da ai da su mu kuma qala kalla inna ma'iya rabbi sayyid ina tare da ubangiji na zai nuna mu mafita فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين فأنجينا موسى معه أجمعين ما أغرقنا بعد إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ga wannan kenan ka hada waɗannan babu cin karo cewar Allah ta'ala yana tare da bayinsa na kwarai masu mutunci yana taimaka musu yana agaza musu kuma yana tare da bayansa baki ɗayansu yana kula da duk abin da suke aikata babu wani lungu wani saƙo da mutum zai shiga ya je ya aikata wani abu face Allah subhanahu wata'ala yana ganin sa Allah fata mun fahimci da kyau dalilai akan Allah ta'ala yana sama dalilai na masu tarin yawa dalilai ne da an ka karanta su za ka gan za ka ce dalilai ne guda biyu dalili na farko dalili na as-sam'i idan ka ce as-sam'i shine wanda ya zo qur'ani ya zo ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili na farko kenan dalili na biyu kuma shine al-aqli duk mutumin da yake da tataccen hankali tsabtataccen hankali ingantaccen hankali ya san Allah ta'ala yana sama na in zai addu'a haka yake me yasa tunda aqida shi yana ko ina baya haka an jama'i haka an duk daga nan ce kai hunturu ba ya fara bugawa wani lafiya kuwa ina fatan kun gane mun fahimci wannan da kyau to wannan yasa ka ji suna cewa in mutum zai karatun tauhidi kada yi shi mai zurfi ya yi sama sama a bella tauhidi wannan ki afu dolin ilim mafi bici ilimi a ce ka yi shi kaɗan wai yana rikita sai dai ya rikitar da shi da yake shi ba tauhidi yake yi ba tauhidi yake yi in ba haka ba shi ya ce maka Allah yana ko ina ka lura ke ko da ya ce maka Allah yana ko ina sai ka ce yana nan kenan sai ya ce maka a'a da ya ce maka Allah yana ko ina sai kuma ya ce maka la fauka baya sama wala tahta baya kasa wala yamina baya dama wala shimala baya hagu to saboda Allah wannan siffa ce ta akwai ko siffa ce ta babu wannan siffa ce ta babu ba siffa ce ta akwai ba walillahi al-mathalul a'la abu duka ne zai ce maka kai ka tashi murna ya sai mota ita ba fara ba ita ba baka ba ita ba rawaya ba bata da taya bata da tsiyari bata da kujera bata da inji bata da salansa bata da kulogi za ce kai naka ta ko ka aba ne aga zai ce goyon afa ne yana ta yi marisa ta sha kafsu to mutum ne zai ce maka Allah yana ko ina sai kuma ya ce maka baya sama baya kasa ɗaya kenan kuma sai ya ce maka sai ya ce ke da kace Allah yana sama kai mishi mahalli mahalli nawa kai mai daya to shi da ya ce yana ko ina fa ya mishi mahalli ba a adadi ya mai zarfin makan da yawa daya da ya ce yana ko ina magana shi ta nuna kamar yadda yake masallaci yana coci kun fahimci wannan da ke ko kamar yadda yake iskali yana cikin sarga kenan ai ko san iskali ko yana cikin sarga kenan yana cikin abin nan yana cikin sokawi a uf billah tunda ya ce yana ko ina kamar yadda ake yake yana ake karanta qur'ani yana mashaya kenan a uf billah subhanahu wata'ala amma yaqulu zalimuna ulwan kabira saboda wannan bakarariyar aqida ce bakarariyar aqida ce mutum ya ce wai Allah ta'ala yana ko ina bayan ayoyi da hadisai da maganganun annabawa da manzanni gaba daya tabbatar da Allah ta'ala yana sama sannan rana tsaka kawai mutum ya zai ce wai ai Allah yana ko'ina in kace da shi yana ko in kace yana sama ai kai mai mahalli to shi da ce yana ko'ina a kaga yana Mina yana Kano yana Abuja yana Lagos yana Makka yana Madina yana Boston yana eh, Geneva yana ina ne yana ina ne yana ina ne kenan duk mahalli nawa kenan in shi sannan kuma wannan aƙidar ayi ƙur'ani ba ta goyon bayan ta kwata-kwata don ba mu ita ƙur'ani amma cewar ilimin sana ko ina to yanzu shine wasi a rabbi kulle shay'in ilman sai bai ce zatan ba wasi a rabbuna kulle shay'in ilman wasi a rabbi kulle shay'in ilman a gani ko لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء ilman ka duba sai kawo tamyiz ilman dan karkace zati sai ce ilman ilimi amma sai bai ce zati ba inda ya ce zati sai nuna kenan zatin sai yana kuri amma sai ce ilman da ilmansa wannan ku ya ta mun sha maimaitawa ya nuna babu inda mutum zai shiga ya je wani wurin da babu Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan aqidar annabawa da manzanni akan wannan aqida fa ta cewa Allah ta'ala yana sama fa an yi ta fa sosai da sosai tintini an daura su ibnu taymiya akan wannan an ce sun kawo sabon addini sai ka ga mutane kamar suna karanta qur'ani ne kawai a babu a sauki a sauki a samu lada ba wai a babu a sauki a fahimci me yake ga ayoyin a cikin qur'ani kullum yana karanta amintu man fis sama'i kullum yana karanta barafa Allahu ilaihi to ku bai san ma'ana ba nan nan nan su malam Jabir an shawo gabana da su sun ce Allah ta'ala yana sama ga kuma abin a cikin risala fa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi haka ibn abi zaid al-qarawani ya fada ibn abi zaid al-qarawani ya rasu a shekara ta 386 shi ai kira da imam malik sahih karamin imam malik shi zan koyi mun ce mazhaban malikiya babu maganar Allah ta'ala yana ko ina a ciki wata aqida ce wacce yake mai ita ma ya barranta da ita tun yana da rai shine Abul Hasan al-Ash'ari shi ke da aqida asha'ira bayan ya fito mu zalanci sai ya shiga asha'ira ya kirkira asha'ira daga baya kuma ubangiji madaukakin sarki ya mishi muwafaka ya mai gamdakatar ya fahimci aqidar ahlus sunna wal jama'a sai ya ma wannan aqidar saki uku a kalmomi daban-daban kaga ba magana mata wili kenan a cewa wai kalmatul wahida ne ko ya mata saki uku kuma ya rubuta littafi ya rubuta a rubuce al an usulid diyana ya magana akan aqida ahlus sunna wal jamaa kaga aqida da bata da shugaba kenan dan me ita ma ya barranta da ita tun yana da ita ce kuma ake ta kakabawa mutane ita ce a malikiya aka kakaba ta sai zama wai ana bin imam malik ne a fiqhu amma kuma ba yadda da aqida shi ba a yace fi aqdi al-ash'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqati junaidi as-saliki ya ce fi akadi ala ashari wa ya kila shi ba a sha'iri ne wa fiqh maliki a fiqh kuma shi dan malikiya ne wa fi tariqatul junaidi a saliki a tariqa kuma junaidiya yake yi kaga ya daba zaka shi kenan duka uku Allah ta'ala ya sauke Allah ya yake mana ya yafe masa saboda magana kan Allah ta'ala yana sama magana ce da yake sai bayan bayan ne aka fara magana ta kuma malamai ba su rage mata ba su saurara mata ba mai da magana da ibn abi zaid a cikin risala ya kafa mata kusa inci na inci tare ya buga mata yace wa annahu kuma lalle shi Allah fauka arshil majidi duk yan asha'ira da suka zo fassara wannan wannan kalmar abin ya an yi turancin an yi turancin ina eh kace a turanci ba shi ke cewa an yi turancin an yi turancin dan aban karata ina ai ya riga ya faɗi wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi kaga bi zatihi dinan da ya faɗa ya rike musu waya sai rasa yadda za su yi ta karamin misali gaje ga duba samar da nan ka ga ya fassara wannan za ga suna ta jan bakin shi bakin ya ja shi ya ja ya zama rudanin shi ma mai samar danin ya ja bakin mm, ya ce wai ai fawqa din nan wai abin huwar qahir fawqa ibadihi ne game <laughs> eh, da fir'auna yace wa inna fawqahum qahirun bai san Allah ta'ala yana da fawqiyya guda uku yana da ulu guda uku ulu zat da ulu shan da ulu qahar duk gaba a duk lokacin da ka ce sabbih isma rabbika al-a'la al-a'la madaukaki kenan ba komai yana kasa da shi wa anta zahiru ya Allah kai ne al-zahir falaisa fawqaka shay babu komai a saman ka sai ka ce yana ko ina rufin wannan saman yana ina kenan yana saman sa ka ce yana ko ina rufin masallaci yana ina kenan yana saman shi kenan ma wasallam ya ce wa anta zahir falaisa fawqaka shay wadda haka mutum ya tsaya koyi akida tsaftatacciya wacce ta ginu akan ayoyin alkur'ani mai girma da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga littafin tauhidi ne fa wani littafin tauhidi in ka bude shi za ka karanta shi daga farko zuwa ƙarshe da ƙyar ka samu ayat qur'ani uku a ciki da ƙyar ka samu hadisai biyar a ciki yanzu saboda Allah bai da wannan bangaren tauhidi wani ne ke yake maka bayanin Allah ba wai Allah ne yake maka bayanin sa ba bari mu je kan dalilai da malam ya koro mana a cikin wannan littafin yace wa qawlu ta'ala a amintum man fis sama shin kun amince ma wanda ke sama shine wa kenan Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace rabbana Allahu alladhi fis sama ubangijinmu Allah wanda ke sama taqaddasa smu sunanka ya tsarkaka lura ko taqaddasa smu karka ce taqaddasa ismuka wannan ba larabci kai ba ga hamzatul wasulina تثبت في بدء الكلام وتسقط في درجه wannan hadisi bai kai labari ba hadisi ne wanda yake da'ifi ko wanda yake kuma aqidar ba ta ginu ne kan hadisai bai ife ba ta ginu kan takakkun ayoyin alqur'ani mai girma da tsaftatattun hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa qala Allah sallallahu alaihi ya faɗa ma wata baiwa ita wannan baiwar tana kiwon dabbobin mai gidanta a gefen dutsen uhud da ke birnin madina ya ake ya ake ya ake ya ake sai kura ta zo tema wata akuya ɗaya ɗaukar shirwa pit kura ta zo ta ɗauki ko kura ko kyarkeci inda suke tsabani kan menene fasara azzimu ya zo ya ɗauki yana a har yanzu adadin tumakai ya karu ko ya ragu ya ragu abawa mai dabbobin nan da ya ɗaga hannu sai ya share ta da mali ma'ana ta yi sakaci kenan da ya share ta da mari a ta ya sakaci sai kuma tausayin ta ya kama shi kuna ji da ke ko sai ya ce zai yanta ta shara rasulun ya ce ji ya zo da ita a yi mata jarabawa kafin ya yanta ta ina ba ta mafarci wannan da ke wannan hadisi yana nan cikin muwatta mun yi shi cikin kitabul itibi ko a karatun asabar da lahadi da muke na muwatta da aka zo da ita sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ayna Allah ina Allah yake da lafazin aina lafazin da wani ya kore wala aina kana wai ba a cewa aina kana bayan kuma manzon Allah ya tambaye ta ce aina Allah ina Allah yake qalat sai ta ce fi sama yana sama kaga an mata tambaya kan la ilaha illallah kenan sai tambaya kuma kan me kan Muhammadu Rasulullah a wata wurare sai ce wa man ana sai ta ce anta Rasulullah sai sallam ya ce a tikaha ka yanta ta fa innaha mu'mina mummuna ce ka yanta ta mummuna ce ta samu certificate na imani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta ce Allah yana sama to yan uwan za a faɗa mutane karatu a kawai a masa karatu da yanzu daga gidan annabta shine kawai wannan shine shine bayani wannan hadisi rawahu maliku bin anas malik bin anas ya rawaita a cikin muwatta wa muslimun hakan nan ma imam muslim ya rawaito shi wa ghayruhuma min al-a'imma da ma wanda ba su ba daga cikin manyan manyan limamai na addinin musulunci jagorori suna da su rawaito wannan hadisin ba ya takaito ga malik bane ga abin nan imam lalaka ya kawai a cikin sharh sunna ya kawo shi da wata ruwayar kuma ban da wannan kun ga wannan ruwaya ce ta mai ita ta mai ya kamata da laifin sakaci shi motar da irin wannan wani ne zai ce da manzana sallama ya ka kafara ta kama ni na zan yanta baiwa sai ce na yanta wannan kun fahimci wannan da ke ko kuma kar kuma ta shar'i na yanta baiwa shine ba tahriru raqabatin mu'mina yanta baiwa mu'mina kuna jina da ke ko sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tambaye ta yace mata aina Allah ina Allah yake sai ta ce fis sama yana sama ce shi kuma waye ta ce shi kuma manzo Allah ya ce fa ina mu'mina ta ta ce wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al husayn manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa ma husayn ya ce da shi kam ilahan ta'bud ce alloli nawa kake bautawa a lokacin husayn bai musulunta ba kenan ya ce alloli nawa kake bautawa qal sai husayn yace ce sab'a alloli bakwai yake bautawa sittatan fil ardi alloli shida suna nan ƙasa wa wahidan fis sama ɗaya yana sama <laughs> mun ga yayi bayani kenan ko qal kai manzo Allah iya karantawa sallallahu alaihi wasallam qal sai ce man li raghbatika wa rahbatik wa kake roƙo li wa kake kwaɗayi a wurinsa wa rahbatika wa kuma kake jin tsoron azabarsa wa kake ƙaunar rahamarsa wa kuma kake jin tsoron azabarsa wanda yake wasu kuma suke cewa a'a ka bauta ma Allah dan yana Allah kar ka bauta mishi dan kwaɗayin rahama da jin tsoron azaba to wannan shine hakikanin tauhidi wannan shine hakikanin barna dan ya saba mu qur'ani qur'ani innahum kanu yusari'una fil khairat ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قرآني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون شيء آيين القرآن كبوتا مع الله كان فدي رحمة كان جنس وراء أصابة sai ci to in da babu rahamar babu azaba fa ba sai ka mai tambaya baka ce ya bari sai in babu su sannan ya ba tambaya an kaso kenan maka tattauna da shi wato an daɗe ana ɗora mutane fa a kan wani abin da ba shi da alaka da addinin musulunci kuma ake ganin wai shine ma tauhidi ai wani yana da ilimin tauhidi baya kwaɗayi rahamar ubangiji baya jin tsoron rahamar <laughs> baya jin tsoron azabarsa qal sai dana salama mai wannan tambayar ya ce wa kake fuskanta lokacin kwaɗayin rahama da lokacin tsoron azaba sai ya ce allazi fi sama wanda ke sama muna ji ko qal sai Allah ya ce faturki sita ka rabu da waɗannan shida biyar din abun ka rabu da waɗannan shida din wa abudil ladhi fi sama ka bauta ma wanda ke sama wa ana uallimuka da'awatayn in muka haka ka bauta ma wanda ke sama ka bar wannan shida ni ko zan koya maka addu'o'i guda biyu assalamu sai ku yi musulunta kun ji mataki na da'awa ko kaga wannan mutum guda ne wani yana da kwastoma tun ana tsohuwar kasuwa har ka tawo sabon kasuwa bai taba tallata mata musulunci ba amma in dai aka yi sabon kaya har kiran da zai ce mata an samu sabon kaya eh, sababbin kayayyaki ko an samu sababbin kayayyaki kala kala wani zana ofis yana saman shi ko yana kasan shi bai taba tallata mai musulunci ba kun fahimci wannan da ke ko wanda yake su kuma wasu wasu wanda ba musulman ba da ke nan yankin in sun koma yankin su cewa ke sun zama musulmai dan tafiya su irin ta musulmai ce sa kaya su irin na musulmai ne sai yawa ma ana nuna musu kyama can an kyamace su nan kun kyamace su ma'ana abin da na yi ne kun kyamace su ku tallata musu musulunci ba in bai wannan da kyau ko baka nuna masa kyawun musulunci ba ita ta nuna in ka bari ka bari ne dan baka so ba wai ka bari ne dan musulunci ya ce ka bari ba kun gane wannan da ba da kyau wani ya ɗauka da ka ce ba za ka karɓa ba ka ce ba za ka karɓa ba ne dan baka so ko dan yi maka kaɗan ta yadda inda kana so da ka karɓa inda yana da yawa da ka karɓa baka karantar da shi baka nuna mashi cewar ba ka so ne ba baka karba ne ba dan musulunci bai da ba daya baka taba nuna masa cewa musulunci daban mu'amalar ɗaiɗaikun musulmai kuma daban kada su ɗauki musulunci a mu'amalar ɗaiɗaikun musulmai kun da ke ko dan kai ka san inda a ce za a ɗauki musulunci ne a mu'amalar ɗaiɗaikun musulmai kai ka san wani da yawa ba za a ɗauki musulunci ta harkar shi ba to ya ɗauki musulunci wanda ya baro coci ana kiɗa ya zo kuma yadda ake kiɗa ina ya baro kiɗa ya zo kiɗa a tamfata ake zai da ita naira dubu amina kawai don neman san gari kuma ana sai da ita dubu ɗaya a lagos sai ka tafi lagos wata kawai don neman gari gari kun gane ko hakan nan wani mu'amalar shi ta kasuwanci in dai mu'amala za ka kalla ba bambanci tsakanin shi da wani musulmi ba in dai riba ce duk inda ta sula da siya ta rota Allah ta'ala ya wa ya ce wa ana u'allimuka ne zan koya maka addu'o'i guda biyu fa sai ya musulunta wa allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaqul sai rasul ya koya mashi cewar ya ce Allahumma alhimni rushd ya Allah ka kimsa mani ta ya Allah ka kimsa mani ta wa qini sharra nafsi ya Allah ka tsare ni fitintunan kaina ni kaina fitintunan kaina ya Allah ka tsare ni su addu'o'i nawa kenan ya koya mishi ya koya mishi su kullum da ke ku dubi inda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bi matakaiya domin karantar da shi addinin musulunci imam turmuzi ziyarar rawaito hadisin muhammad nasiruddin albani ya wato imar da a cikin bayan jami'a وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وفيما نقل أقول لك تكابن أكرويتو min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi daga cikin alamomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa fil kutubil mutaqaddima al da suka gabata an ce littafin da suka gabata kamar wani da wani kenan kama a tawara injira zabura kenan sufi ibrahim aha sai wannan kuma shi na taurari sai wannan kuma eh na faɗi sa sai waɗanne kuma sai kuma wanda Allah ya bawa kai sani ko yawa annam yasjuduna bil ard cewar su annabi sallallahu da sahabbansa suna sujada a ƙasa suna sa goshin su ƙasa wa yas'umuna anna ilahum fis sama' kuma suna cewa abin bautar yana sama haka aka raito amma malamai suka ce musulunci baya bukatar wannan magana don fil kutubul mutaqaddima ne ga dalilai a cikin qur'ani ai qur'ani kuma ya riga ya soke magana abin da ke cikin kutubul mutaqaddima in ba qur'ani ne ya tabbatar da shi ko yau kuma ya ga wannan jumla babu kuma yace wa yaz'umuna suna cewa az'amu cewa ne haɗi da kamar da'awa kana da'awar abin da yake kamar kana da gaskiya a kai ko baka da gaskiya a kai ko bai ci wannan da ke kotu kuma kun san daman littafin da ya cika shine littafin qur'ani saboda haka wannan jumlar ba za ta zama illa ba akan cewar dan an cire ta wai babu dalilai akan cewar Allah ta'ala yana sama وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك وروى أبو داود هكذا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني يجي شوى أن النبي صلى الله في سننه أتكن سنن ناشي سنن أبي داود كنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من زعل الله إرادة أمين الله سكبتا أقريش ياتي إنما بين بين سماء إلى سماء للي تزال لك إذا كان سما زوا سما معنى سما تأتي زوا سما تبيكينا ta biyu zuwa ta uku har dai masiratu kaza wa kaza tafiya ce ta kaza da kaza ma'ana tafiya shekara 500 tafiyar kaza tafiyar kaza kamar yadda allalaka ya kawo cikin sharhu sunna sharhu itiqadi ahli sunna na allalaka hibatullah kenan wa zakara al-khabara sai imam abun nan abu dara kenan sai ya koro hadisin duka kenan malamin lumatul itiqad ya tsallake mana ya kai mahallin shahid ne yace wa fawqa dhalika al-arsh ke sama hakan shine al-arsh wallahu subhanahu fawqa dhalika Allah ta'ala kuma yana saman al-arsh ina fata mun fahimci wannan da ke ko ai mun karanta maku maganar Abdullahi bin Rawah da ya tara da baiwarsa sai mata shi take ganin kamar wani abu ya kasance kullum da ke ko da ta ga kamar wani abu ya kasance tsakanin shi da bai wasa sai ta jarrabe shi ta gani ya kasance ko bai kasance ba sai ta ce karanta qur'ani kenan yana da zanaba ba zai karanta ba wani abu ya kasance in bai da janaba kuma zai karanta kuma ita wannan da ke ko ne ta sai ce Mhm. yace shahidu bi anna wa'da Allah haqqun wa anna an-nara kabirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-arshi rabbul alamin wa ta'milu shidadu ilahi musawwimina ta da ji na na na sai da ji kamar zubar aya ne shahidu bi anna wa'da Allah haqqun na shaida cewar alƙawarin Allah gaskiya ne wa nara kafirina kuma wuta makoma ce ta kafirai kaga kafirin eh kamar zubar aya kenan idan sai ta dauka aya ce wa annal arsha fawqa al-ma'i tafin kuma al'arshi yana kan ruwa ne a sama wa fawqa al-arshi rabbul alamina kaga wa fawqa al-arshi shine mahallu sharki ko wa fawqa al-arshi a sama al-arshi kuma rabbul alamin sahabi ne fa abdullahi bin rawaha kaga rabbul alamin sai ta zubar aya wa ta'milu malaikatun shidadun malaikatul ilahi musawwimina sai ta dauka ya karanta aya kaga shi eh dole ai matar ita ma faqihiya ce isa ta ce karanta qur'ani eh in yayi kenan ba zai karanta ba in bai yi ba zai karanta to shi kuma da yake namiji ne intelligent ne eh shi ma sai ya abin nan Allah ko kowa da kowa baki ne a babun sa eh shi ma sai abin nan ora ga maka zama intelligent sosai da sosai قال رحمه الله عز وجل فهذا وما أشباهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله فهذا يتتفونا وما أشباه لأبن دي كما دشي مما أجمع السلف رحمه الله على نقله yana cikin abin da salafawa magabata gaba ɗayansu suka yi ijma'i akan ruwaito shi da kuma karɓansa wa lam yata'arradu kwata-kwata ba sa kai ba da raddihi karyata wala ta'wili su canza ma'ana a ce amintu man fis sama'i ai rahmatu ai mulkuhu ai mulkin Allah yana sama baya kasa yana kasa mana wani walillahi mulku samawati wal ard ya zai ce mulku sama balle ka ji wani kuma ya ce burbushin mulkin sa wai burbushi wala tashbihi kuma ba su taba kamanta shi da halittar sama wala tamsili ba su taba kwatanta shi da halittarsa ba subhanahu wa ta'ala su ilal imamu malik bin anas na rahimahullah an ba tambayi imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira alimul madina aka ce da shi ya aba abdullah الرحمن على الأرش استوى كيف استوى an tambayi imam malik ibn anas aka ce da shi ya ba abdullah kaga ba a kira sunan kai tsaye ba ce ya baban abdullah ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah ar-rahman mai rahama ulurin ke ko mai rahama akan al ya daidaito wani sai ya ce mai rahama ya nuna rahama ce ta daidaita al-arshi kenan kun fahimci tawilin da iko to inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda tun ba faɗa ar-rahman ba Allahu aka ce to farkon suratul a'raf inna rabbakum allah alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin fa mastawa ala al arsh can ba fada arrahman ba anan ne aka fada arrahman suratul taha da suratul furqan arrahman fasal bi khabira umma jidula ko ma'ana babu wata bid'a da wani dan bid'a zai ke turo face a cikin bid'arsa sai ka samu makaman da zaka mai da martani ba tare da ka bude taska ta sunna ka debo kayan aiki ba kun fahimci wannan da ke ko sannan ba a kawo da bid'a da bid'a mutum da zai yi bid'a ba wani kawo da ita kai ma kuma ka dauko bid'a da sunna ake hambara da bid'a kun gane ko qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa da ya wannan tambayar ya ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa ala al-arshi stawa kaifa stawa malamai suka ce ba su taba ganin jikin imam mali yana bari ba sai rana sai ga ya murtuki ya zufa yana karewa mai don bai taba jin irin wannan ba bai taba jin irin wannan muguwar magana wannan bukan magana a taba zatin ubangiji subhanahu wata'ala da irin wannan magana sai ce alistuwa wa ghairu majhul ai daidaituwa ba abu ne da aka jahilce shi ba an san shi wal kaifu ghairu ma'qul amma ya Allah ya daidaitu hankali ba zai iya dauka ba dan Allah bai bayani ba wal imanu bihi wajib imani da shi kuma wajibi ne ina ce wajib shine mai yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki shine duk abin da kai kana da lada in baka ba kana da zunubi kenan kai imani cewa Allah ta'ala ya rito akan arshi ma wannan wajibi ne wasu'alu an bid'a tambaya kuma ma akan wannan bid'a ce thumma amara bin rajuli fa ukhrij sannan sai ya umarni da wannan mutumin aka fitar da shi dan zai ya hada barna a cikin al'umma a fitar da shi shi kenan aka fitar da shi wannan ita ce karshen matsala bannan nan a kan al'ulu kenan ko ita ce sufa ta goma sha sha hudu kaga inda malam ya bude mata babi ita ba dalili kaɗai ba magana ɗaya ya kawo mata ba ku lura shi maganar Allah ta'ala yana sama duk da yadda malam yake eh, sufa ɗaya kawo mata dalili ɗaya dubu wani da ya kawo mata dalili da yawa ya nuna kenan ba karamin matsala ba ce ma gabata sun ba ta kulawa ba tana cikin manya-manyan aƙida na harin suna wata jama'a in an zo a yi bayani saboda haka wani da ya zo kawai ke tsaye su masa ala arshi sani ya to aka ala arshi ya wuce bai tsaya ya yi bayani ba yana cikin wurare da in dai sunna sun zo wurin sai an fayyace aƙidar ahlus sunna wal jama'a dangane da abin da ya shafi ubangiji subhanahu wataala aƙida ta gaba ita ce aƙida ta magana cewar Allah ta'ala yana magana ita ce aƙida ta gaba da za mu karanta a cikin wannan littafi aqida ta goma sha nawa kenan ta goma sha biyar kenan kafin mu mu kai nan wannan wanda yake mun karanta shi al-imam al-qadi ali ibn ali ibn muhammad ibn abul izz ad-dimashqi lokacin da yake sharhin al-aqidatu tahawiyya da yazo kan wannan maganar ta cewa Allah ta'ala yana sama sai da ya koro dalilai fuskoki daban-daban da suke tabbatar da Allah ta'ala yana sama ce fuska ta farko a tasrihu bil fawqiyyati maqrunatan bi adatin min ba da bayani a fili cewar Allah ta'ala yana sama da fauka da lafazin fauka faukan da aka hada ta da min kamar da Allah ta'ala yake cewa ya na rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu daga can saman saman su wanda take ne al-mu'ayyana al-fawqiyyati fi dhat wanda take tabbatar da cewa yana sama ne da zatin sa afani zikruha mujarradatan anil ada fuska ta biyu yadda Allah ta'ala ya kawo ta ba tare da ya kawo kuma harafin min ba wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi الثالث التصريح بالعروج إليه يدعى الله تعالى يبين تشير أن أنا هوا زوا قريشي تعرج الملائكة والروح إليه دفعنا عن صلى الله عليه وسلم fa ya'rudu alladhina batu fikun fa yas'aluhum sai fa ya'rudu alladhina batu fikun a sallar asuba mala'iku suna canjin aiki ta aqabuna fikun mala'ika a sallar asuba mala'ikun dare suke kammala aikin su mala'ikun rana kuma suke kama aiki kun bai tona da ke ku sai anan salama ya ce fa ya'rudu alladhina batu fikun sai waɗanda suka kwana tare da ku su yi sama zuwa wurin kenan zuwa wurin Allah subhanahu wata'ala na uku kenan na hudu atasiru bi su'udi ilai yadda Allah ta'ala ya bayyana cewa ana hawa zuwa gare shi mun karanta ayar ko ilai su'adu al-kalimu tayyib al-khamis التصرف برفع بعض المخلوقات إليه إن الله تعالى يبين cewa ya ɗauke wasu daga cikin bayinsa zuwa gare shi da yace barraf Allahu ilayhi inni mutawfiqa wa rafi'uka ilayya as-sadis at-tasarruf bil uluy al-mutlaq yadda Allah ta'ala ya bayyana cewa shi yana sama bai daya kai tsaye wanda yake al ya shafi ulu zat da ulu qahar da ulu shan da Allah ta'ala ya ce wa huwa al-aliyyu al-azim wa huwa al-aliyyu al-kabir innahu aliyyun hakim kaga ali madaukaki as-sabi' at-tasarruf bi tanzil al-kitab min yadda Allah ta'ala ya bayyana cewa shi ya saukar saukar da littattafai daga wurinsa din an ce saukowa ya nuna daga sama kenan الثامن ya kawo ayoyin fa wanda yake mun yi magana su na hamaye din nan tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim tanzilu min ar-rahman ar-rahim tanzilul kitabi tanzilu min hakimin hamid من قبلك الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده يدعى الله تعالى يبين تشور وصل غسكي حالتين سنة ولنسا kamar yadda maka innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati innal ladzina inda rabbika lalle waɗannan da ke can wurin ubangijinka inda wannan zarfu ne zarfu zamani ko zarfu makan zarfu makan ne innal ladzina inda rabbika lalle waɗancan da ke wurin ubangijinka wallahu man fi samawati wal ard wa man indahu at-tashrih bi annahu ta'ala fi sama' na tara yadda Allah ta'ala ya bayyana cewar yana sama makaranta ayar ko a amintu man fi sama al'ashir a tasrihu bil istiwa makaronan bi adati ala yadda Allah ta'ala ya ce ya daidaitu a kan al'arshi wacce yake an hada ta da da harafin ala alhadi ashar at-tasrihu bi rafil aidi ilayhi yadda kuma ake bayyana daga hannu zuwa ga Allah subhanahu wataala lokacin addu'a annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna Allah yastahi min abdihi idza rafa yadayhi idza rafa ilayhi yadayhi an yarudda hasifa inna Allah yastahi lalle Allah yana jin kunya min abdihi na bawansa idza rafa ilayhi yadayhi idan bawansa ya daga hannayensa zuwa gare shi zuwa ga kenan zuwa gare shi sama ko kasa kenan ke sama an yaruddahu ma sifa Allah ta mutumin ya dawo da su zero ba komai Allah yana jin kunya haka kenan in dai ka daga hannu da kyakkyawar niyya ka roki Allah Allah zai biya maka sai dai karke gaggawa ka ce ya Allah kwandon tumatir talatin kafin ka soke hannu a ce sadaka ya Allah motar da ake yayi ya Allah buhun tattasa ya Allah buhun saman bita ya Allah sab'a kai dai roki Allah ya naka shi ne a sani ashar na goma sha nawa sha biyu sai mu tsaya iya dozin guda kenan ko a tasiru bi nuzulihi kulla lailatin ila sama'i duniya yadda Allah ta'ala ya bayyana cewa yana sakowa zuwa saman duniya wa nuzulul ma'qul inda jami'il umam saukarwa sauka wanda ake fahimtarsa a dukkanin al'ummu baki daya inna ma yakunu min uluin ila asfal ila safal yana nufin daga sama ne zuwa ƙasa to malin ya kawo dalilan sana da yawa saboda lokaci sai mu tsaya a daidai na goma sha biyun nan dozin guda ibn qayyim ya kawo magana a cikin annuniya alkafiyatu shafiya ce ke ta da yawa ta wuce baiti dubu biyar ba da ɗari takwas da arba'in da wani abu in gane wannan da ke fito a ciki ya buɗe babi babi babi babi kowanne babi ya kawo babi wurin ashirin da uku kowanne babi ɗaya yana da dalilan shirratata da suke nuna Allah ta'ala yana sama ba wai dalilai uku ba a'a babi da uku ko fasali da uku wanda yake karkashin kowanne babi ko wannan fasali za zaka sami dalilai masu tarin yawa Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk